yafqahu qawli bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai albarka mai taken haula ma'idatul qur'an a wannan tasha ta afirka bangaren hausa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu da muke yi a cikin wannan wata a cikin waɗannan kwanaki masu albarka al'ashirul awakhir ina ƙara jan hankalin yan uwana musulmi wurin dagewa da ganimta ta wa'innan kwanaki mi kokari maganamci wa'innan kwanaki saboda yanzu zaka ji an ce ramadana ya ƙare ya kamata mutum ya dage wurin bautar Allah subhanahu wa ta'ala da ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da roƙa wa ‘yan uwansa musulmi Allah maɗaukin sarki ya yaye musu bala'in ika da musibu da suke ciki kuma sallolin farilla a kula da su galibi za ka samu da yawa daga cikin mutane za su kula da zuwa tarawihi a cikin wannan wata da zuwa sallar tahajjudi qiyamul lail a cikin wannan wata to amma abin haushi abin rashin kyautawa sai ga mutum sallolin da Allah maɗaukin sarki ya wajabta mai na farilla bai kula da su ba mutum zai je ya sallar dare a idan da sallah karfe hudu ko karfe uku da rabi sai ya zo gida kuma ya koma bacci ba zai yi sallah ba ta asuba sai goma na safe to wannan waɗansu malamai suna cewa kaman wanda ya zo ne ya sami gidaje kamar guda dubu ɗaya duk ya rushe su sai ya tada guda ɗaya kawai tunda bawa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisul kudusi Allah yana cewa ta ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alai babu abin da zaka yi kusanci ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sama da abin da ya wajabta a kanka saboda haka ya uwana ya kamata mu dage wurin kula da salloli na farilla a cikin wa'annan kwanaki na ramadana masu albarka idan ba a manta ba a karatunmu da ya gabata mun tsaya a kan aya ta 47 wanda yau insha Allahu za mu tashi akan aya ta 48 bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama haka hakaito laifin da wa'incan mutanen suka yi wanda aka sa su a cikin wata saƙar sai Allah maɗaukin sarki ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i a wannan yinin ceton mai ceto ba zai amfane su ba saboda ceto yana da sharaɗi da farko Allah maɗaukakin sarki baya bada dama a ceci wani sai wanda ya yadda da shi shi yasa Allah yake cewa la yashfa'una illa liman irtada waɗanda za a ba su izini su ceto daga annabawan Allah to ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya da shi to Allah bai yadda da kafirai ba bai yadda da aikinsu ba ya za a samu ceto shi yasa Allah ya ce famatan fa'uhum shafa'atu shafi'i duk wanda zai ceto wannan ceton nasa ba zai amfani wa innan mutane ba wa'innan mutane fama lahum ani tazkirati mu'ridin me yasa suke gujewa tunatarwa idan an zo an faɗa musu aya ta alƙur'ani sai su ruga suke amfani da ita kai wanda ma yake gaya musu ba za su saurare shi ba me yasa haka fama lahum ani tazkirati mu'ridin Allah ya siffanta su da wata irin siffa ya ce ka annahum kai ka ce humurin su jakuna ne na daji haka abdullahi dan abbas ya fassara humur alwahshiya wato dakin dawa saboda ya fi tsoro akan jakin gida ka annahum humurun mustanfira waɗanda aka kore su suka watse to haka allah maɗaukin sarki ya siffanta su idan ba mutum yana da martaba ko kuma yana da siffa ta rashin imani ba ya zai Allah maɗaukin sarki ya siffanta shi da jaki Allah ya ce ka annahum humurun mustanfira farrat waɗanda suka gudu min kaswara daga zaki waɗansu kuma sun ce abin da ake nufi da kaswara shine arrami wato maharbi ko mafarauci ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara Allah ya ce bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara wa'innan kafiran kowa daga cikinsu me yake so so yake a bashi waɗansu takardu? so yake a bashi wani littafi idan aka bashi wani littafin nan shi ma rinka karantawa ya kasance yana da matsayi kamar na manzo kenan to kuma ba da ƙarfi ake samun littafi ba ba da littafi da ba da manzanci iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala yana zaɓar wanda ya ga dama ya bawa ne ba kowa ake bawa ba bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara a bashi takaddu waɗanda suke a warwatse ya gansu to shi yasa zaka ga kafirai sun yi irin wannan kalubalen sun yi irin wannan tambaya ta ta'annuti ta girman kai ta shakiyanci ta taurin kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda suka ce wa qalu lan nu'mina liruqiyika wa lan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u ba za mu imani da kai ba ba za mu imani da abubuwan da kake aikata ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu har sai mun saukar da sai ka saukar mana da littafi naqra'uhu da zamu karanta mu ga eh lalle cewa gashi kaza ne qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula kalla Allah ya ce masu a'a balla ya khafuna al-akhirah wa mutane ba sa jin tsoron ranar lahira ba sa tunanin cewa akwai wata, rana da za ta zo musu ba sa tunanin wata azaba sun karyata da ita kan labin laye khafuna al-akhira tunda shi can sun ce wa kunna nukazzibu biyo din. mun kasance muna karyata ranar sakamako kalla ku saurara innahu tazkira Lallai shi wannan alkur'ani taskira, abu ne na tunatarwa tunatar da mutane yake yi wa'azi yake wa mutane kamar yadda can ya zo a cikin suratun abasa ya ce kalla innaha tazkira famin sha'a zakara to duk wanda ya so to zai amfani da wannan zai tuna da shi zai duba ya gani saboda idan ya duba da hange na fahimta to zai karo da abin da ƙur'ani ya zo da shi kuma zai shiryu amma idan ya yi duba na girman kai na fasa kai na cewa shi ya isa to wannan alƙur'ani ba zai amfane shi ba wama yadhkuruna illa an yasha Allah wama yadhkuruna illa an sha Allah ba sa wa'azantuwa ba sa tuna wannan abu sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za su amfani da shi ko kuma za su azattu da shi shi yasa shiriyar a wurin Allah maɗaukakin sarki take ko da za su gani su karanta idan Allah bai ƙaddara musu shiriyar ba ba za su shiryu ba wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira Allah maɗaukakin sarki shine ya cancanta abota masa da tsoron Allah shine ya cancanta a ji tsoronsa wa ahlul maghfira kuma shine ya cancanta a nemi gafara a wurinsa akwai hadisi da aka karbo daga anas radiyallahu anhu yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da wannan ayar a cikin hadisul qudsi allah ya ce ya ta'ala allah yana cewa ana ahlun an uttaka ni ne ya cancanta a ji tsorona falam faman duk wanda ya ji tsorona falam ya ji almai ilahan bai sanya wani abokin tarayya tare da ni ba fa ana ahlun an aghfira lahu to ni ma gaskiya ya cancanta ni kuma na cancanta da me da in gafarta mai zanibansa. Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana zanubanmu Allah maɗaukin sarki ya kankare mana su kuma Allah ya ba mu ikon komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin suratul qiyama suratul qiyama wacce ita ce sura ta saba'in da biyar a cikin alƙur'ani idan muka fara ƙirƙuwa daga sama kuma sura ce makiyya. galibi tsoron da suke magana a kan kiyama suwar ne makiya tana da ayoyi guda arba'in allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da rantsuwa ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama la uqsimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama waɗansu malamai suna cewa ana ce mata alƙiyama ne saboda me saboda ana tada mutane daga cikin kabarrukansu wala uqsimu bin nafsin lawama Allah ya ce ina rantsuwa da rai wacce take allawama mai yawan zargin kanta mai yawan zargi mai yawan damuwa wala uqsimu bin nafsin lawama Allah ce a yahsabul insan yanzu mutum yana tunani cewa mu Allah najma izama ba za mu iya tattara ƙasusuwansa ba bayan ya mutu mutum yana nisanta wannan Allah maɗaukakin sarki da ya halicce ka bayan babu kai ya zo ya halicce ka kuma a wannan halittar aka bi matakai daban-daban tun daga turɓaya ƙasa aka zo ɗagan maniyi aka zo alaka gudan jini aka zo mudga tsoka allan da duk ya wannan abu kuma ka ce yanzu ba zai iya haɗa ƙasusuwan ka ba bayan ka rasu bayan ka mutu bal i'adatul khalqi ahwanu ala Allah maido da halitta shi ya fi sauƙi wanda duk gaba ɗaya a wurinsa hayyunan abubuwa ne masu sauƙi to Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana mu muna da iko mu muna da iko mu daidaita yanka yanka da 'yan yatsunsa mu sa mai su kuma mu gana wane ga nashi wancan ma ga na wannan wancan ga na wannan duk muna da iko akan haka in ji Allah subhanahu wa ta'ala bala qadirin ala an nusawwiya banana bal yuridul insan shi mutum wato kafiri me yake so yana so ne kawai mai yafjura amama dan ya tabbata akan kafircin da yake akan fajirci so yake ta fajirci a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya kalle shi kawai ya kyale shi haka ba za ta taɓa yiwa ba ko da ka yi fajircin ka yi kafircin to akwai ranar da Allah maɗaukin sarki zai damƙe ka kuma damƙar Allah idan ya yi mutum ba zai iya kufcewa ba shi yasa ya ce wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid rukon ubangijinka idan ya riki wata alƙarya da ta yi ayyuka na fasadi na cin mutuncin addini na tozartar da ayoyin Allah to idan Allah ya riki wannan alƙarya to ba za ta iya kubcewa ba idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haƙiƙa rukon Allah yana da tsananin gaske duk wanda ya bari Allah ya cafke shi to shi kenan duk wanda ya bari Allah ya cafke shi to ba za ka iya kufcewa ba yas'alu ayyana yawmul qiyama wannan mutumin yana tambayar to yaushe ne ma ranar kiyaman nan da ake ta ce mana wato sun yi inkarul ba'ath sun karyata ranar sakamako wanda rukuni ne daga cikin rukunan imani idan mutum ba shi da wannan to haƙiƙa ba shi da imani al'imanu bil yawmil akhir ya ce yas'alu ayyana yawmal qiyama wai wannan kiyamar yaushe ne ma ya za a yaushe za a yi shi irin wannan tambayoyin kuma sun yi su da yawa a cikin alqur'ani wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin sai su rinka cewa to yaushe ne ake mana alkawari ba an ce alkiyama za ta tashi ba ina take me yasa har yanzu ba ta tashi ba kullum za a ce mana ta kusa ina take wannan tambaya ce da kafirai suke ta yawan yi a wani wuri Allah yake ce musu kullakun mi'adu yaumin. la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun Allah yake ce musu akwai wani alkawari kuna nan muna nan mukush wannan alkawarin wannan lokacin idan ya zo la tasta'khiruna anhu sa'atan ba za ku jinkirta shi ko da daidai da sa'a ɗaya ba wala tastaqdimun ko ba za a gabatar muku da shi ba يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر إذن إدانو يأي موتي يرنك أكلي سبو دا مصيفة تكياما يتنجا يشغت كن إيموا وخصف القمر سننوتا يبوي يخصوف وجميع الشمس والقمر da rana da wata gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tattara su me mutum zai a lokacin ya ƙulul insan a wannan rana wanda yake ta ƙaryatawa shi wannan kafiri da yake ƙaryata sai ce ainihin mafar to ina za mu shiga saboda ya ƙaryata kiyama gashi kuma ya zo ya ganta ra'ayul ain to shi yasa Allah daman yake ce musu wa anzirin nas ya kai wannan annabi ka gargaɗi mutane wa anzirin nas kai musu gargadi kafin wata rana ta zo yau mai atihimul azab idan wannan azabar ta zo fa ya na zalamu sai waɗanda suka zalunci kansu suka kafarta su ce me rabbana akhirna ila ajalin qarib ya Allah ka jinkirta mana izuwa wani ajali izuwa wani lokaci kusa kusa ba mu shirya ba وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك سيما أمس كرنك to amma lokaci ya riga ya ƙure a lokacin ido ya rena fata Allah maɗaukin sarki yana jinkirtar da su ne izuwa me izuwa ne wanda tashkhasu fihi al-absar ido zai rena fata bari kalbasar shi yasa Allah ya ƙara cewa a wata ayar waqtarabal wa'adul haqq alƙawarin gaskiya ya zo fa idza hiya shakhisatun absarul ladhina kafaru sai ga idanuwan waɗanda suka kafirta sun gauraya sun ɗimoce sun canja ya wailana sai su ce kai tanmu qad kunna fi ghaflatin min hadha ai mu duk wannan aikin mun gafala gabare ba mu san haka za ta faru ba bal kunna zalimin mun zalunci kanmu to ya kamata kafin a ce mutum ya zo yana irin wannan nadaman ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya insan mutum zai rinka cewa ainal mafar ina za mu samu wurin guduwa ba inda za ka gudu duk inda kai tarbo ka za mala'iku ne suna kewaye da ku ba inda za ka iya zuwa Allah maɗaukakin sarki a wannan yini la takfa minkum khafiya ba wanda isa ya zo ya ɓoye wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba a ganinsa duk inda za ka kusa ana ganinka ba wurin laɓewa ainal almafar ya ce ina za mu ɓoya ina za mu gudu kalla kalla Allah maɗaukin sarki ya ce mai kai ba haka ba ne ina ya za a ce ka zo kana neman wurin buya? la wazar ba inda zaka guje wuta shine waɗansu malamai suka ce la malja'a minan nar ba inda ba ta inda zaka zo ka ce za ka guje wuta komai a bayyane yake shi yasa Allah yake cewa a wata ayar malakum min malja'in yawma idin wa malakum min nakir a wannan yini babu ta inda zaka ce zaka boya ko ka samu wata mafaka ta siyasa duk babu ba inda za ka je in aka zo aka cafke ka shikenan ka shiga qabda wato cafkewa ta mala'iku cafkewa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba inda za ka je ka fake ba duniya ba ce ballantana a ce ka sulale ka gudu wani wuri Allah maɗaukin sarki yana kallon ka kallala wazar ila rabbika yawma idhin almustaqar ila rabbika yawma idhin almustaqar matabbata izuwa Allah maɗaukakin sarki take shi kaɗai shi yasa yake cewa anna ila rabbika almuntaha ƙarshen magana ƙarshen abu wurin Allah dai shine makoma can ne ƙarshe can za a je kowa da kowa da kowa can zai je Allah ce ila rabbika yawma idinil mustaqar yunabba'ul insan a wannan rana za a ba wa mutum labari yunabba'ul insan za a bashi labari a wannan rana biyu ma qaddama wa akhar da abin ya gabatar ko kuma abinda ya jinkirta duk abin da kai za a yi ma mutumin kirki ne za a kawo ayyukan na kirki in fajiri ne za a kawo ayyukan da mutum ya yi na fajirci shi yasa Allah ya faɗa a wata ayar ya ce yau mai ba'athuhumullahu jami'an ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tashi mutane gaba ɗaya wa bai bima amilu ya ba su labarin abin da suka aikata ahsahu Allah wa nasuhu Allah maɗaukakin sarki ya tattara wannan bayanan yadda ka san ka tsaya kana kallon talbijin gashi haka za a fito da kai ana ta nuna ma ga irin mujirmancin da kai Allah ya tattare su mala'iku duk su rubuta ahsahu Allahu wa nasuhu su kuma waɗanda suka aikata laifin sun manta da sun aikata wannan laifi amma ana ma ruwanin ana nuna ma duk gashi duk fitinar da ka aikata duk zaluncin da ka yi duk rashin adalcin da ka yi to a wannan rana ta kiyama Allah maɗaukakin sarki zai nuna mashi shi yasa yake cewa yau yawma yab'athuhumullahu jami'an wa yunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasu wani abin ma idan ka ƙi faɗa ba dama ba zai ka iya ɓoye shi ba allah maɗaukin sarki zai sa hannunka ya shaida zai sa ƙafafuwanka su yi shaida zai sa harshenka ko da ba ka son magana harshenka ya magana ko ka ƙi ko ka so to shi ya sa allah maɗaukin sarki duk abin da ɗan adam ya aikata yana nan a rubuce akwai littafin da Allah ya siffanta shi da cewa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada Allah madaukin sarki ya ce wannan littafin la yughadiru saghiratan baya rage wani abu komin kankantarsa ko da kwayar zarra ne wala kabiratan haka duk girman abu to bai rage bai ɓoye ƙarami ba ma ballantana babba illa ahsaha face ya ƙididdige ta illa ahsaha face ya ƙididdige ta wa wajadu ma amilu hadira Allah maɗaukin sarki ya ce duk bayi kowa zai samu abin da ya aikata hadira a bayyane an zo da shi hadiran gashi an zo ma kana gani kirkiri ga abin da ka aikata wala yazlimu rabbuka ahada Allah maɗaukakin sarki baya zalunta kowa a cikin bayinsa wala yazlimu rabbuka ahada Allah maɗaukakin sarki baya zalunta kowa a cikin bayi a nan shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake ce mana yunabba'ul insanu za a ba mutum labari a wannan yini za a ba shi labarin bima kaddama wa akhar za a ba shi labarin duk abin da ya gabatar na aiki ko kuma abin da ya jinkirtar na aiki Allah maɗaukin sarki ba zai zalunce shi ba Allah maɗaukin sarki ba zai zalunce shi ba kamar yadda Allah yake cewa wa mai ya'amal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma idan aikin alkhairi ka aikata to Allah maɗaukakin sarki ba zai kada ka ji tsoro cewa za a zalunce ka kada ka ji tsoron cewa za a zalunce ka wala hadman ko kuma a tauye ma wani aiki da ka aikata ko kuma a ɗauko aikin wani mummuna a ɗora ma ‘yan uwana zuwa wannan lokaci ne shirin namu ya kawo ƙarshe da fatan abin da muka faɗa daidai allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda ko muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya yafe mana sai kuma mun haɗu a shiri na gaba a wannan ƙana ta afirka a wannan tasha ta afirka ɓangaren hausa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور